kamar sauran kasashen duniya da dama nijar tana rika daukar bashi domin cike bukatunta na zuba jari kuma domin kai ga haka yawanci gwamnati tana karkatawa zuwa kasuwar shiya ta imowa ta wannan hali ta hanyar bayar da takardun bashi na kowane matsayi haka daga wajen abokan hulɗa da kuɗi kamar bankin duniya don haka game da shekara ta 2023 kasar ta tsaye da wani adadi na cin bashi na fiye da kuɗin sefa miliyar 1,260.70 wani adadi da ke cikin tsarin dubarun ƙasa na kula da bashi da nauyin da ya waje ba na biyan bashi a gaba a ƙanƙanin farashi cikin tsawon lokaci ta rage haɗari na bashi. Gwamnati tana iya ɗaukar bashi domin al'umma masu zuwa Eh, la dette publique est régulièrement Bashin ƙasa yawanci ana gabatar da shi a cikin tattaunawar 'yan ƙasa a matsayin wani kalubale na shari'a tsakanin mutanen zamani da kuma masu zuwa na farko da abin ya shafa suna barin bashin ga na biyu tunda yawancin bashin da ake ci suna taimakawa wajen gina ababen more rayuwar al'umma na tushe kamar hanyoyi makarantu asibitoci ma'ana da dai abubuwan da ke shiga wajen aza tushen ci gaba. tattalin arziki da na jama'a mai fa'ida domin yara mai yan Yaya gwamnati take biyan bashin? A daura da bashin kasa da ke dukkan kashe-kashen kudin gwamnati wajen biyan riba na basussuka kuma a Nijar nauyin biyan riba bai da wani dan mahimmanci misali game da shekara ta 2023 biyan riba ya tsaya zuwa kudin sefa miliyar 443.87 sabanin miliyar miliyar sefa 424.46 a shekara ta 2022 kuma domin kula da wannan Nijar ta rage cin bashinta na cikin gida ba da jimawa ba bisa gajeren lokaci wanda shine mafi tsada haka kuma ya kamata a ci gaba da kawo sauye-sauye da ke da manufar kyautata a kula da bashin ƙasa tare da mai da hankali zuwa ga zuba kuɗi da ake dangantawa da zuba kuɗi na ra'ayi masu zuwa kuma game da wannan gwamnati na shirin ɗaukar matakai tare da siyasar bashi ta takatsantsan. Studio